بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يُرَى ثم يجزاه الجزاء الأوفى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa ba'du alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna ƙarshen suratun najmi jiya mun tsaya aya ta ɗaya, yau kuma insha Allah za mu tashi aya ta 42 inda Allah ta'ala ke cewa wa anna ila rabbikal muntaha wa ila rabbikal muntaha وأنه هو أضحك وأبكى Ubangiji ta lace wa anna ila rabbikal muntaha lalle tabbas matika izuwa ga Ubangijinka ne wato Allah ta'ala makoma izuwa gare shi ne duk inda mutum ya zagaya ya zagaya to zai koma izuwa ga Allah subhanahu ta'ala mata ma'ana zai mutu sannan kuma za a tashe shi ranar alkiyama ko shekara dubu nawa a duniya walau ishta alfan thumma da ba'daha wala budda min yawmin tasiru ila qabri da za ka rayu shekara dubu sannan ka ƙara wasu dubu biyu bayan su shekara dubu ku kenan ba makawa da wata ran za ka koma izuwa kabari ne dole mutum zai mutu kullu nafsin za'iqatul maut kowa sai ya ɗanɗani mutuwa الموت باب وكل الناس داخله وليت شعري بعد الباب مدار wato mutuwa kofa ce kowa sai ya shige ta ba wanda bai zai mutu ba shi yasa har kafuri ya tabbata zai mutu da za a tambaye ka wani abu ne wanda kowa da kowa ya sallama ya yadda akwai shi ka ce mutuwa kawai komin rashin tunanin mutum komin jahilcinsa da ki'imarsa ya san cewa ana mutuwa innal manuna hiya sabilu wa man yakum lam yantahij bi rijlihi faqa anqadi wato mutuwa ita ce ya shiga hanya ce kwaya ɗaya babu wanda ba zai ba kowa zai koma zuwa ga Allah ta'ala sai ubangi ta'ala ya saukar da aya ta ƙarshe da ta sauka alqur'ani yace yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ku ji tsoron ranan da za ku koma zuwa ga ubangiji ta'ala makoma zuwa ga Allah ne to ku ji tsoron wannan ranan da za ku koma domin kowa za a yi masa hisabi wato gurgudun aikin da ya saka masa akan kyawawan da masa haka malamai galibi suka fassara wannan aya wa anna ila rabbikal muntaha makoma izuwa ga Allah ne subhanahu wataala wasu malamai suka ce tunanin mutum to yana cikewa ne izuwa ga Allah ta'ala za ka yi tunani na halittun Allah subhanahu wataala sai ya kara maka imani halittan sammai da kasai da duwatsu da ruwa da itatuwa da mutum da aljan da dabbobi duk makhluqatullah za ka yi tunanin su wannan sai ya ƙara maka imani da Allah subhanahu ta'ala amma karka kuskura ka yi tunani a cikin zakin Allah subhanahu ta'ala wato shaidan ne kan sa mutum tunani har tunanin ya wuce gona da iri to shine ubangiji ta'ala ya yi wa tunanin birki karka je ka wuce kuma inda wato za ka bata hadisi ya tabbata ya tabbata daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi fa innahu la tuhitu bihi al fikra ku yi tunani dangane da halittan Allah amma kada ku yi tunani wato akan Allah mahalicci subhanahu ta'ala domin tunani baya kewaye Allah ta'ala wai kai ta tunani har ka gano yadda haƙiƙanin zatin Allah subhanahu ta'ala yake wannan baka isa ba kuma wannan duk musulmi sun yi ijima'i akan wannan matsala cewa ba wanda ya isa gano hakikan yadda zatin Allah yake kuma zatin Allah ta'ala bai yi kama da sauran jikunan mutane ba ko halittansa zatinsa ba irin na halittansa ba ne kuma babu wanda ya san wani iri wani iri ne shi sai subhanahu wa ta'ala shi kaɗai shi ne ya sani to shi yasa tunaninka in ya shiga wannan ka dawo kan hanya ka kama dai tunanin halittan Allah subhanahu wa ta'ala a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ati shaitanu ahdakum fa yaqulu man khalaqa man khalaqa kaza wa man khalaqa kaza hatta yaqula man khalaqa rabbak fa iza balaga ahdukum dhalik falyasta'iz billahi wal yantahi wato shaitan ne zai zo wa ɗayan ku sai dinga ce masa ya dinga ce masa wa ya halicci kaza misali wa ya halicci mutum sai ka ce Allah wa ya halicci ruwa Allah wa ya halicci sama Allah wa ya halicci kasa Allah wa halicci bishiyoyi da dabbobi Allah sai ce maka to wa halicci Allah to ka gane ina so ya ɓadda kai kenan ai Allah ba abun halitta ba ne manzala sama ya ce idan tunanin mutum ya kai wannan to ya nemi tsari daga shaitan sai ka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim don shaitan yana so ya halaka kai ne kuma ka daina wannan tunanin shikenan wa anna ila rabbika almuntaha yanzu dole wannan tunanin ya tike anan ba za ka je ka ta tunanin zatin Allah subhanahu wataala ta'ala ko kuma wa ya halicci Allah Allah ba ma halicci bane samimme ne daga nan sai ka tsaya a nan kawai kar je ka shigar da kanka wani tunanin kuma daban wanda shaidan zai je halakar da kai a ciki a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tafakkaru fi makhluqatillah wala tafakkaru fi dhatillah fa inna Allah khalaqa malakan ma baina shahmati udhnihi ila atiqihi masiratu 300 sana ku yi tunani a halittun Allah amma kada ku yi tunani dangane da zatin Allah subhanahu wa ta'ala halittun kawai ya isa yace ubangiji ta'ala ya halicci wani mala'ika wanda fadin tsakanin farfajiyan sa da kafaɗansa tafiyan shekara 300 tsakanin farfajiyan sa wannan da sa ma'ana fadin wuyansa kenan tsawon wuyansa kawai tafiyan shekara 300 ne to tsawonsa kuma shi kuma ya yake to kaga halittun Allah subhanahu wataala suna da girma to wannan kawai ya ishe ka ai sai nuna maka girman Allah subhanahu wataala ka san darajansa amma idan ka faɗaɗa tunanin kuma to sai shaidan ya halakar da kai dama haka yake bukata ka je ka halaka kai asaran imaninka sannan Allah ta'ala ya ce wa annahu huwa adhaka wa abka Allah ta'ala shine ya halicci dariya da kuka shi yake sa kai dariya kuma ya sa ka kuka sannan ubangiji ta'ala shine ya sa 'yan aljanna suna dariya saboda ni'imomin da ya tanada musu a gidan aljanna sannan ya sanya 'yan wuta kuma suna kuka saboda azaban da ke cikin wutan jahannama duka wannan aiki ne na ubangiji su wa ta'ala wannan farin ciki ya sa shi kuka wannan kuma bakin ciki ya sa shi abin da wannan farin ciki ya sa shi dariya wannan bakin ciki ya sa shi kuka duk wannan aiki ne na ubangiji subhanahu ta'ala sannan wa annahu huwa adhaku aba haka wa afka Allah ta'ala shi yake wa mutum wani abun farin ciki a nan duniya sai kama dariya kuma shi yake sa masa abun bakin ciki a nan duniya sannan ya kama kuka to da dariyan da kukan kowanne yana da gejinsa idan dariyan ta yi yawa sai ta zama hauka sai ta kashe wa mutum zuciyarsa wal yadhaku qalilan wal yabku kathira ce dan yi dariyan kaɗan kukan kuma yi jewa fi. idan dariya ta yi yawa to zuciyanka mutuwa za ta yi kuma kurjininka zubewa zai a gaban jama'a komi ka kekkete da dariya komi ka yi dariya to girman ka zai zuba a gaban mutane ba za ka yi kurjini ba ba za ka yi mutunci sosai sai a dinga maka ganin wani jinnu jinnu to sai mutum ya takaita dariyansa idan an yi abun dariya kaɗan yi kaɗan nan ma kar yawa in ka daɗe kuma kana yi in to duka nan ma dai ka shiga cikin wani hali shi yasa manzo Allah sassama baya ta dariya sai dai murmushi yana murmushi har a ga haƙoransa har manya manya haƙoransa su bayyana amma ya dinga kekketa dariya daga nesa ana ji manzo Allah sama baya haka saboda hakan in babban mutum bai kamata ya kawa sai dai yaro karami yaro kan zai ta yin abunsa shi ba matsala ba ne amma babban mutum ya ce zai yi to zai rage masa kurjinsa sannan kuma zai kashe maka zuciyarka sannan me maka daɗi kake kekketa dariya an maka albishir da aljanna ne ko ka manta da mutuwa da hisabi da za ka dinga dariya ka ka ka to sai ka takaita shi gwargwadon yadda yake sannan haka nan kuka in abun kuka ya faru na bakin ciki idonka yi hawaye amma ihu daga nesa ana ji shari'a ba ta yadda da wannan ba ko mutuwa aka maka kowace irin musiba ka yi kuka da hawaye wannan babu laifi amma ka ɗaga muryanka kuma ko ina ana ji wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba shi yasa manzala sallama ya ce ido yana yin hawaye zuciya tana jin bakin ciki amma ba za mu faɗi wata kalma ba sai wanda za ta yarda da Allah subhanahu wataala lokacin da ɗansa Ibrahim mu'azzam ya rasu yace amma muna bakin ciki da rabuwa da kai ya Ibrahim jikarsa ta rasu jikarsa dan jikarsa ya je aka nuna masa shi yana gargara na mutuwa sai kama hawaye sun sahabi ya tambaye shi ya rasulullahi me haka kuma ka ce kar ai kuka kuma kana yi sai ce ai wannan wata rahama ne Allah ya kan sa ta a zuciyar wanda ya ga dama wato kuka na hawaye ba a hana ba amma kuka na ihu shi wannan an hana kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa minna man daraba al-hududa wa shaqqa al ba wa da'a bi da'wati jahiliya duk wanda aka mar mutuwa ya dinga marin fiskansa yana kikketa wuyan rigansa kuma ya dinga wayyo Allah na shiga uku manzon Allah sallallahu alaihi wannan ba tare da mu mana ba kan tafarkin mu hakuri dai ake so fa sabran fi majalil mauti sabran fa ma lil qulubi bi mustada'i ka yi haƙuri a ɓangaren mutuwa ka yi haƙuri babu wanda zai dawwama kowa zai mutu walau kanati duniya ta dumu wahidin la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da a ce akwai wanda zai dawwama a nan duniya to da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya kamata ya dawwama saboda ya raba mana duk rikicin da ake nan yanzu da ba mu shiga cikin rudu ba duk fitinan da ta taso sai ba mu mafita duk sabanin da muka samu a addini sai ya raba mana rigimar kamar yadda ya faru a zamanin sahabbai to amma ba wanda zai dawwama a duniya kowa sai ya bar duniya to shikenan abin da ya kamata shine in musiba ta same ka kai haƙuri as-sabru aula wa ilayhi yarji'u fabda bihi fa hawa alayka anfa'u haƙurin shi yafi ka fara da shi in ma baka fara da shi ba to a ƙarshe kuma dai dole zaka zo kai haƙurin bayan da ka iya tun rakin ka sai ka dawo kai haƙurin kuma to haka nan abun bakin ciki kowane iri ba mutuwa ba in ya samu mutum zai kuka daidai gwargwado in ya kasa mallakan hawayensa amma ya wuce gona da iri to wannan kukan kuma zai zama kamar buturci wa Allah subhanahu wataala don inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma Allah ne baka kuma ya karba kuma kowane abu yana da lokacinsa kowane abu yana da lokacinsa in lokacin ya kuma tafiya zai yi to ubangiji ta'ala ya ce wa annahu huwa adhaka wa abka shi ya bada dariya kuma sannan shi yake bada kuka manzala sa sama wata ya ga sabban sa yace da ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira da kun san abun da na sani na rikicin alkiyama da masihu da bala'i yace da kun yi dariya dan kadan kun yi kuka mai yawa da ya faɗi wannan magana sabai sai suka lullube kansu sai aka dinga jin gurnani na kuka kawai kowa sai kuka yake kuka kawai saboda wannan magana to kukan ka yafi dariyan ka yawa amma dariyan ka yafi kukan ka yawa to ka shagala kenan a duniya ka zama rafkanin ne don wani abubuwa na ban tsoro na tashin alƙiyama da zaman kabari ya kamata a ce kullum suna ranka ai kullum kana tunanin su ka su dinga daga maka hankali alayka bi raf'i sautika bil buka'i ala ma kunta fihi min awijaji ka daga muryanka kana kuka saboda halin da kake ciki na sakon Allah to me zai maka daɗi kuma kai dariya ga zunubanka nan baka tsoron su halakar da kai sannan ka san ya zaka cika a duniya ko da imani ko ba da imani ba sannan bayan mutuwa ka san makomarka ko aljanna ko wuta to kar dariyanka ta yawa kanka tafi dariyanka dariyanka yawa ubangiji ta'ala shi yake kaddara abun farin ciki ai dariya daidai gurgudo sannan ya kaddara abun bakin ciki kuma ai kuka daidai gurgudo sai Allah ta'ala ya ce وأنه هو أمات وأحيا Ubangiji ta'ala ce wa annahu kuma tabbas Allah ta'ala huwa mata shi ya kashe wa ahaya kuma ya raya wato shine ya halicci mutuwa da rayuwa kamar yadda Allah ta'ala faɗa a cikin suratul mulk zai khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shi ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jarrabe ku wa fi kyawun aiki ya halicci rayuwa ka yi aiki a nan duniya sannan ya halicci mutuwa ka ji tsoron mutuwan ka yi aiki din kuma aikin ka kyautata shi kyautata aikin kuma shine ka yi shi yadda shari'a ta tsara yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa al'ummarsa sannan kuma ka yi shi a bisa ikhlasi tsakaninka da Allah kake don neman lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala haka Fudail bin Iyab ya fassara wannan ayan ayyukum ahsanu amala yace akhlasuhu wa aswabuhu wanda yafi tsarki kuma yafi zama daidai Allah ya halicci mutuwa da rayuwa don a duba wa yafi aiki mafi tsarki mafi zama daidai sai suka tambaye suka ce ma akhlasuhu wa ma aswabuhu me ma'anan mafi tsarki kuma mafi daidai yace idan kai aiki don Allah tsakaninka da Allah bai dace da bai zama daidai ba to wannan aikin ba za a karba ba idan kuma aikin ya zama mai tsarki abin nan ya zama daidai ba ka yi shi mai tsarki ba na ma Allah bai zai karba ba hatta ya kuna khalisan wa sawaba sai ya zama mai tsarki kuma ka yi shi daidai yace al khalisu ma kana lillah wa sawabu ma kana ala sunnah aiki mai tsarki wanda ka yi shi don Allah aiki daidai kuma wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine hikiman halittar rayuwa da mutuwa idan mutum ya zo duniya bai faɗaka akan wannan ba to halittar rayuwa da mutuwa bata zame masa wa'azi ba kenan ka zo ka rayu kana ibada ba don Allah ba ko kana yin ta ba a bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to baka gane hikimar halittar rayuwa da mutuwa ba ai don mutum ya shiga taitayin sa ne ya bi addini nan yanda Allah subhanahu wataala tsara shi domin shi ya halicci rayuwa kuma shine ya halicci mutuwa sai Allah ya ce وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى Ubangiji ta'ala kuma wa annahu tabbas shine khalaqaz zaujaini ya halicci wato nau'i guda biyu mutane guda biyu a wal unsa wato namiji da mace haka Allah ta'ala yake halittansa kowane abu mai rai akwai namiji kuma akwai mace amma banda mala'iku su ba ka ce maza ba ne ba za ka ce mata ba ne hikima ne na ubangiji su subhanahu wa ta'ala domin me domin ya nuna maka yadda ake raya mutum sai namijin da matan sun haɗu kafin a yi mutum ɗin wannan kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa a wata surar a yahsabul insanu an yi turaka da. alam yaku nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin ala an al mauta yace yanzu mutum yana tamanin za a wato raya shi ne haka kawai ya zo duniya a halitce shi a bar shi haka kawai ba tare da umarni da hani ba haka mutum yake tamani ka zo duniya kawai ka ci abinci ka sha kamar dabba ka koma lahira mutum yana zaton haka ne Allah ta'ala yi shi ba hikima wai da bai zama bani ba ne ihun mani da aka je aka zuba shi a cikin mahaifa na mace shikenan yana mani ya zama tsoka a ya zama jini sannan daga jinin Allah ta'ala ya halicce shi ya zama tsoka ya zama kashi ya daidaita halittansa in ji ubangiji ta'ala sannan kuma ya sanya mutane miji miji da mata wani namiji ake haifansa wani kuma mace ake haifansa to yanzu wanda yi wannan bayi da ikon ya raya matattu bayan sun mutu sai ka ce bala innahu ala kulli shay'in qadir tabbas Allah mai iko ne akan komai wato karshen wannan sura in an karanta ka ce bala innahu ala kulli shay'in qadir an ce shine kawai ya inganta da na amin na karshen fatiha amma sauran malamai suka ce bai inganta ba to ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mutum wato namiji da mace kuma ya yi shi daga ɗigon maniyi maniyin kuma da yake fitowa daga bayan namiji sannan ya haɗu da na ƙirjin mace su je su shiga mahaifa sannan sai Allah ta'ala ya ƙaddara halittar mutum in ya ga daman ƙaddara shi in bai ga daman ƙaddara shi ba kuma shikenan sai ya zama jinin haila sai a zub da shi a ƙarshen wata ko kuma a lokacin al'ada sannan Allah ta'ala ya ce wa anna alaihin nasha'atal ukhra wa anna alaihin النشأة Ubangiji ta'ala ce wa anna alaihin nash'atal ukhra kuma Ubangiji ta'ala ya wajabta wa kansa sai an tada mutane bayan sun mutu bayan sun rayu din to kuma akwai tashin alkiyama wannan shine wanda kafirai ba su yadda da shi ba amma musulmi sun yi imani da wannan shi yasa Allah ta'ala in zai musu umarni sai ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu haka manzo Allah sallallahu alaihi yake yi saboda mumin yayi imani da Allah yayi imani da ranar kiyama sai ce to in dai ka yi imani da Allah da ranar kiyama ka dinga faɗan alkhairi ko ka shiru ka girmama bakonka ka girmama makwacinka saboda imani da Allah da ranar lahira shi zai dauke ka kai wannan amma kafirai su ba su yi imani da wannan ba da sun yi imani za a yi tashar kiyama da ba za su kafircewa Allah su kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa Allah ta'ala ce za'ama allazina kafaru allam yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir wadanda suka kafurta sun riya cewa ba za a tashe su ba ranar alkiyama Allah ta'ala ya ce sai an tashe ku kuma a ba ku labarin abun da kuka aikata a duniya in an yi tashin alkiyama din sannan wannan kuma abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi bayansa shi yasa imani da ranar alkiyama yana daga cikin cika-cikan imani ko rukunin imani guda shida mala'ika jibril ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ne anil iman ba ni labari menene imani yace al imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal da akhiri wa bilkadari khairihi wa sharrihi imani kai abun nan kai imani da Allah ka yi imani da mala'iku da manzonin Allah da littattafai na Ubangiji ta'ala da ya saukar daga sama ka yi imani da ranar lahira akwai wata rana da za ta zo bayan duniya na wanda za a tashi jama'a bayan sun mutu sannan ka yi imani da kaddara na alkhairi da sharri wato duk abun da ya same ka ko abu mai kyau ko marar kyau ubangiji ta'ala ne ya kaddara maka Allah ta'ala ya yi hikima ne wato ya ƙaddara tashin alkiyama saboda rayuwar dama wurin noma ne sai an je can za a girbi abin da aka noma to da ba tashi alƙiyaman aina za a girbi abin da aka noma wahalan da ka sha na ibada aina za ka samu sakayya yanzu duniya nan duk daɗin da aka baka ba wahala ba ce ba za ka rabu da damuwa ba to sai Allah ta'ala ya kaddara akwai tashi alƙiyama a je a yi hisabi in ka yi ibada ka ji tsoron Allah ta'ala shikenan a je a saka a cikin rahamar Allah subhanahu wataala idan ko mutum ya yi taurin kai yaƙi sai a je a sa shi a cikin azaba ranar alƙiyama azabar da ta wuce irin azabar duniya to ubangiji ta shi ya wajabta wa kansa shi yasa ce wa anna na nash'atal ukhra Allah ta'ala zai sake tasan bayinsa wani tashin kuma daban bayan sun rube a cikin kabarin su sai a sake mai da gangan jikinsu da ruhinsu sannan a musu hisabi sannan kuma kowa ya san matsayinsa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu suna aljanna wasu kuma suna wutan jahannama Allah ya kare mu sai Allah ta'ala ya ce وأنه هو أغنى وأقنى Ubangi ta'ala ce wa annahu huwa a gana Allah ta'ala shi ne wanda yake wadata mutane yake ba su dukiya sannan wa aƙana kuma shi yake talauta su haka wasu malayan suka fassara wato arziki na Allah ne talauci ma na Allah ne kowanne kawai gari a ciki haka Allah ta'ala ya kaddara maka shi ba wayonka bane ba dabaranka bane kuma ba ba Allah baya son ka bane ya haramta maka arziki akwai hikiman da ta sa haka wataƙila inda za ka yi kuɗin za ka halaka wato ba za ka zama mutumin kirki ba talauci shi ya fi dacewa da kai to Allah yana son ka da rama sai ya ɗora maka talauci shi kuma wancan ƙila inda zai zama talaka halaka zai yi sai a bashi kuɗi domin ya zama mutumin kirki kowa da abun da ya dace da shi haka Allah ta'ala yake tsara rayuwarsa wa inna min ibadi man la yuslihu ila al-faqr wa inna min ibadi man la yuslihu illa al-ghina wani wadata ne za ta gyara shi wani kuma talauci ne zai gyara shi amma kowanne sai akwai godiya da kuma haƙuri idan talaucin bai haɗu da haƙuri ba mutum sai ƙara kafurcewa shikenan sai talaucin shi kuma ya halakar da shi idan wadatan ba ta haɗu da godiya wa Allah ta'ala ba wadatan sai ta halakar da mutum sai tashar holiyansa ya samu dama shikenan sai ya je lahira kuma ya tadda azabar Allah wasu malamai suka ce wa annahu huwa aghana wa aqana Allah ta'ala shi yake wadata mutum ya bashi dukiya sannan wa aqana har ya bashi abin da zai ajiye ga wanda zaka kashe yanzu ga kuma wanda ka ajiye kadara sai zuwa wani lokaci wani abu ya taso ka sayar wani kan har ka mutu ma sai dai 'ya'yanka ko jikokinka sosai da shi ba abin nan dukiyan tafi karfin ka sai da ita dai kawai idan ka wayi gari kana da kadarorin to sai ka dinga jin daɗi a zuciyanka bayan abin da kake juyawa akwai kuma wani abin da ka ajiye ko ta kwana to Allah ta'ala shi yake ba mutum wannan wasu malamai suka ce ma'anan wannan ayan wa annahu huwa agana Allah ta'ala shine mai wadatarwa mai ba mutum wadata wa aqana kuma ya masa qana'a wato wadatan zuci ya yardar da shi da abun da ya ba shi din sai kaga dan kadan aka ba mutum amma kuma ya ishe shi saboda yana da qana'a alqana'atu kanzun la yanfat wato wadatan zuci wata dukiya ce wanda ba ta karewa sai kaga wani an bashi da yawa bai da qana'a bai da wadatan zuci shikenan sai kaga kullun cikin wahala yake a rayuwarsa da damuwoyi da hawan jini da menene yar asara yar kadan ta daga masa hankali wata riba in bata samu ba hankalin sai tashi dan kasuwa abin nan kasuwanci ya dan kwanta kullun cikin bakin ciki yake kwana sai manta da can yayi ciniki to wanda bai da kana'a to yana cikin damuwa a rayuwarsa komin abun da yake samu amma yan kana da kana'a to dan abun da ka samu nan dan kadan shikenan ya ishe ka sai ka ga wani wanda yake da dukiya mai yawa bai kai ka jin daɗi ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fa ka'ama hizat lahu dunya bi hazafiriha wanda ya waye gari yana cikin aminci a cikin jama'arsa babu wani wanda yake neman sai kashe shi yana zaune lafiya sannan jikinsa lafiyansa kalau yana da lafiya sannan yana da abin da zai ci yau to kaman an taro masa duniyan nan ne da abin da ta kunsa gaba daya wato shi kaman ma ka kaddara duk ya mallaki duniyan nan kawai me yake nema amma ko Allah baka wadata me baka lafiya a jikinka ba za ka ji daɗin wadatan ba za ka ji ba in bai baka kwanciyar hankali ba ba za ka ji daɗin wato ainihin wannan dukiyan ba in ya baka da yawa baka nitsu ba a rayuwarka to dukiya ne za ta halakar da kai sai zama ba ta da amfani a nan duniya hankalinka bai kwanta wa bare ka mori dukiya kuma baka yi aikin addini da ita ballantana kai tanadin lahiranka wani hadisi na muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu wato duk wanda ya musulunta ya zama musulmi Allah ya azurta shi da abun da zai dan ishe shi na rayuwa ko bai kuɗi sosai ba kuma Allah ya bashi kana'a da wannan abun da ya bashi din to wannan ya samu babban rabo ga ka musulmi ga kana da dan dukiya dan daidai gurgudu wanda zai ishe ka sannan kuma ga kana'a ka wadatu da wannan abun baka hango nesa don kana hango na sama da kai to kuma rayuwar ba za ta maka kyau ba shi yasa manzo Allah sai sama ya ce idan ka duba wanda yake sama da kai ka duba na ƙasa da kai kuma saboda wa huwa ashdaru Allah tuzdiru ni'matalla ko Allah tazdiru ni'matalla in kana duba na ƙasa da kai ba za ka walakanta niman da Allah ya maka ba amma kana duba na sama da kai to kullun gani kake kai Allah bai maka gata ba to ka duba na ƙasa ma to idan mutum ya zama musulmi ya zama yana da ɗan wadata kuma yana da wadatan zuci to ai shi duniya ta masa kyau ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وعقبها الكفر والإفلاس للرجل ga imani ga kuma ɗan abun zai ishe ka amma ga rashin imani ga talauci to wannan ba abun ya fi shi a duniya ga ka baka da imani kuma Allah ya jarabe ka da talauci to shikenan kai kan ka sha wahalan duniya to mutum ya wadatu da abunda Allah ta'ala ya bashi sai ya zama aghanan nas wato kafi kowa ma wadata duk mutum ya je ta bukatunsa ba dai daɗi yake so ya ji ta rayuwa ba to in bai da kana'a ba zai ji daɗin rayuwa ba kai kuma da kake da shi kana da kwanciyar hankali da nutsuwa a zuciyanka akwai wata aljanna da take walwalawa a zuciyanka ba wanda zai samu wannan sai wanda yake da kana'a in kana da shi kai ka san wannan daɗin da kake ji ba ka ɗaga hankalinka ba amma wanda bai da shi ko shakka babu wato shi kan zai shiga wahala to mutum ya daina hangen nesa duk halin da kake ciki ka kaddara inda zaka samu ƙasa da haka ma to zaka yarda ma'ana ba za ka ɗaga hankalinka ba shi ta an haya sa'idan falatakun ala halatin illa radita biduniha in kana son ka rayu a cikin arziki da kwanciyar hankali to duk halin da kake ciki na wadata ko na talauci to ka kaddara inda ma za ka yi ƙasa da hakan ma ba za ka ɗaga hankalinka ba dan abun hannunka ko da zai kare za ka kwantar da hankalinka to wannan kai ne wanda za ka rayu cikin kwanciyar hankali amma in kana da abun hannu kana tsoron zai kare kuma hankalinka zai tashi in ya kare kullun tunanin zai ƙare nan ko zai ƙare nan ya ishe ka tashin hankali ba za ka samu nutsuwa a rayuwarka ba Allah ya ba mu wadatan zuci wato ita ce dukiyar da ba ta ƙarewa ba ka da kuɗi amma kana da kwanciyar hankali a cikin jama'a kowa ma sha'awan ka yake yi masu kuɗin kuma da yawansu suna cikin ruɗu da tashin hankali kuma ga kuɗi a hannunsu ba su ji daɗin rayuwar ba sai dai a zahiri kai kake su amma da ka san bakin cikin da suke fama da shi ba za ka yi buri ma ka samu irin wannan dukiyar ba sai Allah ta'ala ya ce Wa وأنه هو Rabbu الشعرى وأنه هو رب الشعرى وبنجي تعالى شيني مهل وني تورارو ce masa a الشعرى wani tauraro ne mai tsananin haske wanda gumaka su abin nan kafirai suke bautawa sai suka samu wani tauraro daga cikin taurari mai haske sai suka ce shi ne abun bautansu to sai Allah sai Allah ce to aini ne mahalicin wannan tauraron ku bauta mini manani shi yasa duk abin da ake bauta ba Allah ba to bangi ta'ala shine mahaliccinsa to sai yace kar ku bauta masa ku bauta mini yanzu da Allah bai halicci abun ma ba za ka ganshi ba ma balle tana kai tunanin bauta masa to ya za ka rude ka me ka zama marar wayo ka je ka bauta wani abu daban wanda shi ma halittansa aka yi kuma bai zai iya halittan wani abu daban ba shi bai zai iya karewa kansa cutawa bai zai iya amfanar da kansa ma balle tana amfanar da kai to shine Allah ta'ala yi wa masu bautan tauraro raddi yace wa annahu huwa rabbu shiira ubangiji ta'ala shine mahalicin tauraro mai tsananin haske da ake ce masa ash-shi'ra sai Allah yace wa annahu ahlaka 'adan al-ula wa annahu ahlaka 'adan al-ula Allah ta'ala halakar da adawa na farko wato su ne mutanen irama ubangiji ta'ala halakar da su sannan wa samuda fama abqa وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce ya halakar da adawa na farko mun yi kisan yadda aka halakar da su. wato da iska ne aka halakar da su iska ta ta dinga ɗaukan su tana buga su a ƙasa tana shiga ɗakunan su tana fito da su tana buga su a ƙasa taka taka haka nan suka narke suka zama kaman gonan dibino ka zo ka sassare ta gaba ɗaya ka kwantar da itatuwan dibino wannan adawa su ne mutanen annabi hudu alaihi salatu wassalam wanda ba a taɓa yin waɗanda suke da ƙarfi a duniya kaman adawa ba babu wata halitta wanda aka yi irin su masu ƙarfi irin adawa sannan wa samuda fama abqa hakanan Allah ta'ala ya halakar da samudawa fama abqa ko mutum ɗaya bai rage ba a cikinsu su ne mutanen annabi salihu wanda suka nemi a bayyanar musu da taguwa aka bayyanar musu da ita sannan kuma suka ƙi wato sun imani ubangiji ta'ala ya kama su da wannan laifin sai Allah ta'ala ya sa mala'ika ya musu tsawa bayan sun soke wannan taguwa ɗin kuma alhalin an hana su malaka jibril musu tsawa kwaya daya sai suka zama suna durkushe kawai sun zama gawa babu wani mai motsi a cikin su to wannan duk aiki ne na ubangiji subhanahu wataala kamar yadda ya halakar da wa'annan mutanen ba zai gagari ubangiji ta'ala ya halakar da wa'annan al'umma ba idan suka kafurce masa wanda samudawa sun kasance suna sassakan dutse suna yin gini duwatsu suke sassaka suna gini an ce sun yi garuruwa guda dubu ɗaya da ɗari bakwai na duwatsu zalla sassaƙan dutse kawai a yi benaye a cikin dutse haka ainihin suka yi dinga wannan aiki Allah ta'ala ya fore musu wannan to amma wannan karfin nasu bai yi amfani ba tunda ba su da ƙarfin imani karfin jiki ne kawai to ƙarfin jiki ba amfani a lahira ke sa manzala sa sama yace yi bil kafir samin wala da inda jana janaha uba za a zo da kafuri mai kiba idan an je an sashi a sikeli ranar alkiyama ba zai kai nauyin fuffuken sauro ba saboda za a auna mutum a auna imaninsa da ayyukansa shi ma a auna shi gwargwadon imaninka gwargwadon nauyin da za ka yi to kafuri baya da nauyi wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wasna kwata kwata ba su da wani nauyi to amma mumini fa ko dan karami ne yana da imani sai ya nauyi wata ran abdullahi bin mas'ud yana cikin sabai sai ya tashi mutum ne irin wadan na mai yan siraran kafafuwa yana tashi kawai sai sabai suka kama dariya wasu na dariyan yan kafafuwansa manzo Allah sai ce kar ku yi dariya wallahi la hiya asqalu min jabal uhud yace in an sa kafafun abdullahi bin mas'ud a mizani sun fi dutsen uhud nauyi ranar alqiyama saboda imanin sa amma in baka da imani so ko za ka yi kawai to wannan mutanen Allah ba su karfi amma kuma sai zama ba su yi amfani da wannan karfin ba da sun yi amfani da wannan karfin suka yi imani shikenan karfin sai ya amfani su yi ta ibada suna bautan Allah suna taimaka bayan Allah da karfin su to amma ina sun bautewa Allah subhanahu wa ta'ala da sai zama al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'mini ad-da'if kullin khairun mu'mini mai karfi shi yafi daraja Allah ya fi son fiye da mu'mini mai rauni amma kowannen su akwai me akwai alkhairi a tare da shi to amma mafi yawan malamai sun fassara wannan hadisin da karfin imani ake nufi mu'mini mai karfin imani ya fi soyuwa a wurin Allah fiye da mumini mai raunin imani amma mai raunin imani ma akwai alkhairi a tare da shi don ba za a haɗa shi da wanda bai yi imanin ba kwata-kwata sannan ubangiji ta'ala ya ce wa kauma nuhin min qablu haka Allah ta'ala ya halakar da mutanen annabi nuhu kafin ya halakar da samudawa da adawa don nuhu shi riga su zuwa su kuma an yi musu ruwan na ne ruwa zo ya cinye su annabi nuhu ya shiga jirgin ruwa da shi da ainihin mutanensa kamar yadda muka yi bayanin dalla dalla annabi nuhu ya tsira shi da muminai su kuma jama'arsa suka halaka innahum kanu hum azlama wa atagha su waɗannan mutanen sun kasance su ne mafi zalunci a duniya da samudawa da adawa da kuma mutanen annabi nuhu su suka fi kowa zalunci a duniya wa atagha kuma sun suka fi kowa wato ainihin wato abun nan su suka fi kowa kuma girman kai da ƙetare iyaka shine ma'anan ataka suka ce ba gunde fi su ƙarfi su ba wanda za su saurarawa amma ubangiji ta ya kama su yace fa kullan akhadna bi fa man arsalna alayhi hasiban wa minhum man ars man akhadhathu sayhatu wa minhum man khasabna bihi al wa minhum man agharaqna Allah ta'ala ce haka muka dinga halakar da su daga cikinsu akwai wanda muka aika masa wato iska ne adawa akwai masu iska da tsakuwa ne ainihin mutane annabi ludu aka kifar da alkarya aka bi su da tsakuwa sannan daga ciki akwai waɗanda ainihin muka kama su da tsawa su ne samudawa Allah ta'ala ya kama su da tsawa ya halakar da su sannan kuma akwai waɗanda aka kifar da ƙasa da su aka wato ƙasa ta kama su ta cinye su wannan kuwa shine ƙaruna shi da jama'arsa wato ƙaruna wani mutum ne aka yi shi a zamanin annabi musa yana cikin banu isra'ila amma yawa annabi musa ta waye. kuma bayan an halakar da fir'auna saboda allah ya bashi kuɗi sai tamanin wannan kuɗin shine tsiransa saboda aka sai dinga ɗagawa yana girman kai ya wuce gona da iri saboda Allah ya bashi dukiya wata ran annabi Musa yana tare da jama'a sassa sahabbansa ana tattauna al'amura na addini shi kuma ya je ya ɗebo jama'a safadawansa wato mai kuɗi ne amma kuma rayuwa irin ta sarakuna yake saboda wadatansa domin makullin wato ainihin sito sito ɗinsa kawai raƙuma ake ɗorawa kafin su iya tafiya da su wasu ce raƙuma saba'in saboda haka da kirje kuma suke dauka sito sito kawai na arzikinsa to shine wata ran ya fito a cikin adonsa yana takama yayi adon zinariya hau dokinsa ga jama'arsa suna bin sa a baya shikenan zai samu annabi Musa alaihi salatu wassalam yace idan kana ga dara Allah ya fifita ya fifita ka da annabta to ni Allah ya fifita ni da dukiya mai yace dukiyan nan ya mai da ita akan cewa wai wayonsa ne bashi wannan dukiyan bai mayar cewa Allah ta'ala ne masa falala ya bashi wannan dukiyar yawa annabi Musa isgilanci wannan isgilancin to sai ran annabi Musa ya ɓaci dama ya kafurci ya ƙi imani kuma zai wannan isgilanci ne to da annabi Musa ran sai ya ɓaci sai ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ta'ala ya ce ya Allah ka umurce ni ka bani ƙasa ta mini da'a irin yadda nake so ka umurci ƙasa ta mini da'a yadda na ga dama ubangiji ta'ala ya ce na'am na amsa maka shikenan annabi Musa sai ya ce ƙasa kama shi shikenan sai kasa ta kama shi zuwa ga idon sawunsa kama shi kasa ta kama shi zuwa ga gwiwoyinsa da shi da jama'arsa kama shi zuwa kugunsa kama shi kasa ta kama shi zuwa ga kafaɗansa shikenan annabi musa ya ce kasa ki je ki tattaro dukiyarsa gaba daya ki kalmaso ta ki zo ki hada da shi shikenan yana gani lokacin wuyansa a waje ba a nitsar da shi ba sai kasan ta je ta kalmaso gidajensa da kadarorin nasa da wannan sito-sito din nasa da dawakansa da raƙumansa da jama'arsa duk aka kalmaso su aka zo aka yamutsa su aka ce ƙasa ta kama su ta nitse da su shikenan ta nitse da su har zuwa ƙasan bakwai kuma zala su ya ce ba a gushe ba ana nitsewa da shi har duniya ta tashi yana gangarawa cikin ƙasa shikenan an gama da shi da aka ya yamutsa shi gaba ɗaya wurin sai ya zama kogi kawai wani kogi abun tsoro yana nan a Egypt a Misira wato ana cewa kogin buhairatu karun yana nan a wata a wani state da ake cewa fayyum kafin ta hoɗi nan je na ga wannan kogin za ka gani wani wani ko kawai wani ruwa ne mai dotti diri kawai za ka dinga ji abun tsoro a bakin kogin iya ganin ka kogin don da shi da gidajensa da komai aka ya mutsa kawai suka zama ruwa kawai na Allah ya gama da shi so zai gagari don Allah makka kafurin makka idan suka ƙi su imani ya ce makka ta zama ruwa gaba ɗaya nitsar da su bai zai gagare shi ubangiji su wata ala to yana mutane gargaɗi yana ba su wannan kisoshin domin me domin su ji tsoron Allah daga ciki ko wanda aka dulmiyar da ruwa kamar mutanen annabi nuhu alayhi salatu wassalam da ruwan tufa na aka dulmiyar da su ko fir'auna da jama'ar sa mutane annabi musa su kuma da ruwan kogi aka dulmiyar da su to shi yasa ubangiji ta ce wato su ne azlama wa atsaga suka fi kowa zalunci kuma suka fi kowa tsagawa أتكن سورة الفجر وبنجي تالاتي ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إلى مذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد بك جين دا الله تعالى ييوا آدا وابني يهلك الدسو متانين إرمه wato shi adu din binu irama ne binu sam binu no su ne adam farko mutane an hudu kuma su adawa nan suna da wasu turaku wanda suke azabtar da wanda suka dama su azabtar da su ubangi ta ce bai halacci bai halicci wato wata halitta kamar adawa ba a girma ba halicci wannan halittan ba karfinsu ya kai duk inda karfi ya kai mutum ɗaya zai je ɗauko dutse ya ɓantaro shi daga jikin dutse ya zo ya sassaka ya gidansa kawai irin kattikatin duwatsun nan kai beninka da ɗakunanka da falonka da banɗakinka da kuma a ciki kaga wannan ba ƙaramin ƙarfi ne Allah ya ba su ba sannan ubangiji ta'ala ya ce hakanan samudawa waɗanda suke sassaka dutse su ma wa kanu na minar jibali buyutan aminin dinga sassaka duwatsu suna yin gidajensu suna amintattu dutse kato ai beni a je can ma ai malayin tafsiri suka ce sanda suka yi birni manya-manyan garuruwa guda dubu da duwatsu amma duk aikin banza ne tunda babu imani a tare da su kuma la halakar da su yanzu sun zama labari sai dai ka ga alamun su kawai Allah ta'ala ya saukar musu da tsawa sannan haka nan fir'auna zil autad turaku ya kama mutane ya su yana azabtar da su shi ma ubangiji ta'ala ya kama shi Allah ta'ala ya ce waɗannan dukkaninsu ɗagau fil bilad sun yi girman kai a bayan ƙasa sun nuna sun isa su ma wani abu ne ba su san Allah ya fi su ƙarfi ba ba su san Allah yana da daman ya halaka su a cikin sekon ɗaya ba to da suka yi wannan ɗagawan Allah ta'ala ya ce sai suka yi fasadi a bayan ƙasa suka yi taɓarna suna shirka suna sabon Allah suna zaluntan bayin Allah ubangiji ta'ala ya ce sai na saukar musu da nau'i nau'i na azaba kala-kala kowa da irin azaban da aka halakar da shi Allah ta'ala bai sauke musu azaba nau'i guda ɗaya ba wani iska mai ƙarfi wani tsawa wani ruwan sama wani ruwan kogi wani a kifar da alƙaryansa gaba ɗaya kan mutane annabi lutu Allah ta'ala ba da wannan labarin sai ce inna rabbaka da bil mirsad sannan wannan bata kare ba fa ubangijin kai yana madakata kuma za a je lahira a same shi kuma a sake wani hisabi ga azaban lahira kuma tafi ma me tafi ta duniya din ta fita duniya duk yadda aka azabtar da su a nan duniya to bata kai ta lahira ba annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab azaban da tafi tsanani za a shigar da su ranar alkiyama to wannan ya isa mutum ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa anan Allah ta'ala ya ba da kissan wa'annan mutane domin a ji tsoronsa kada a je a fada cikin halakan da wa'annan mutane suka fada sai Allah ta'ala ya ce والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wal mu'tafikata ahwa hakanan Allah ta'ala ya halakar da alƙariyan mutanen annabi ludu a hawa ta sumuya daga sama ne tana sama shikenan ta sulmuyo zuwa ƙasa don sanda mala'ika jibril ya ɗaga ta gaba ɗaya alƙariyan sadun suka je can sama sannan kuma ya wantsala su sannan aka bi su da me da ruwan duwatsu shine fagasha ha magasha abun da ya rufe ta na ruwan duwatsu ya zo ya rufe ta in ji ubangiji subhanahu wataala domin da aka kai su saman aka tuntsuro da su a ƙasa ubangiji ta ya ce duwatsu kuma su sauka duwatsun kuma wanda aka kona su da wuta wa amtarna alaihi jaratan min sittin saman te koma kasanta. sannan aka bi su da ruwan duwatsu wanda aka kona su da wutan jahannama haka suka dinga samun su a cikin kasan da suna kona su kuma duk wanda bai mutu ba wannan dutsen sai ya kare shi to kaga wannan duka aiki ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya wajaba mutum ya ji tsoron Allah da wannan sai Allah ta'ala ya ce فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النار الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة Ubangiji ta'ala ya ce, Fabi ayi ala'i ta tamara ya kai mutum da wani ni'iman Ubangijinka ne kake jayayya, ka duba ni'iman da Allah maka ya kubutar da kai daga wannan halaka, to ne jayayya kuma za ka yi maza, saboda ya baka zaman lafiya, kake jayayya da shi, ka ƙi imani da shi, ko ka ƙi jin tsoronsa ka dinga saɓa masa kana saɓon Allah ko ina koyaushe kana cikin saɓon Allah ko don saboda ya baka lafiyan jikinka ko don ya baka abincin da zaka ci ko numfashin da kake shaka ko don ya maka arziki kana da abincin da zaka ci wani ni'ima da wani ni'iman Allah ta'ala kake kake jayayya ko ya don ya baka ji da gani ya yi ka mai hankali bai yi ka dabba ba ni'imomin Allah ta'ala suna da yawa ga dan adam wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha in kuka ce za ku kirga ni'iman Allah ta'ala ba za ku iya lissafa ta ba amma babban ni'iman da Allah ya wa dan adam shine musulunci babu ni'iman da ta wuce wannan don duk wata ni'ima za ta kare amma banda ni'iman musulunci za ta bika har har kabarinka har lahira ta kai ka aljanna ni'ima wanda ba ta ba ta yankewa kuma ita ce alaman Allah ta'ala yana son ka da ya maka wannan ni'ima to Allah yana son ka ya baka imani ya za ka dinga jayayya a cikin al'amura na ubangiji subhanahu ta'ala mutum ya dawo izuwa ga Allah ta'ala sai ubangiji ta'ala ya ce haza nazirun minan nuzuril ula wannan fa mai gargaɗi ne mana annabi sallallahu alaihi wasallam mai gargaɗi ne daga cikin masu gargaɗi na farko wato daga cikin jinsin manzanni shi fa ba ya zo da wata kala ne ta da'awa ba wanda sauran ba su zo da shi ba kamar yadda annabi nuhu ya zo da tauhidi nan haka manzala su ya zo da shi kamar yadda annabi salihu abun annabi hudu ya zo wa adawa da tauhidi haka shi ma annabi salihu ya zo da ya zo da samudawa tauhidi haka shi ma zo da shi annabi nuhu ya zo da mutanensa annabi lutu haka annabi ibrahim haka shi ma manzon Allah haka ne ba shi ne farau ba kul ma kul ma kuntu bid'an min rusul ta gaya musu ba ni ne farau a cikin manzoni ba fa akwai wanda aka yi a baya to gargadin manzala su sama bai sha banban da irin na sauran annabawa ba sai ya za su dinga jayayya su sallama su miƙa wuya man yahudu sun ce sun imani da annabi musa to ga wani mai gargadin irin na annabi musa shine manzon allah sallallahu ko sallama ku miƙa wuya nasara sun ce sun yi imani da annabi isa mai gargadi ne manzo ne to ga wani manzon mai gargadi irin annabi Isa ku sallama ku miƙa wuya mana idan kuna son rahmar allah subhanahu wa ta'ala to sai allah ta'ala ya ce shi ma mai gargadi ne kamar waɗancan kuma dole ku yi imani da shi sai allah ta'ala ya ce azifatil azifa wato alkiyama ta kusa makusanciya ta kusan zuwa ita ce alkiyama Allah ta'ala ya ambace ta makusanciya saboda a kusa take wato ta kusan tashi don manzo Allah sassama ya ce Misli wa Misli mithli sa'atika hataini misali na da tashi alkiyama kamar wannan sai nuna yatsunsa guda biyu wannan ta tsakiyar da mai bi mata wato dan tazaran dan kadan kaga ta tsakiyar nan ta dan fi wannan ɗiyar yatsa nuni da dan nisa amma dan kadan ne bai kai gabar yatsa ba to haka suke kusa manzon Allah ya bayyana shine annabi na ƙarshe alƙiyama za ta tashi kenan daga yanzu har duniya ta tashi babu wani manzon to shikenan kuma wajibi ne a koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan ubangiji ta ce iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar wata ta tsage alƙiyama ta ta kusa kenan a kama shiryawa kawai kafirai sun zo sun samu manzala sai suka ce ba za su imani ba sai ya tsaga musu wata biyu dan daren goma sha hudu yayi addu'a kuma watan ta tsage ɗayan ya faɗi akan ɗaya dutse na jabalu abi kubais ɗayan kuma a jabalu shi ke na wani alaman tashin alƙiyama ne iqtarabati sa'atu Allah ya saukar da wannan aya alƙiyama ta kusa kar ku yi gaggawanta gashi nan wata ya tsage kaga alamu biyu sun bayyana ga zuwa manzala sa sama ga tsagewan wata sannan haka nan akwai alamu da yawa wanda suka bayyana na tashi alƙiyama don manzala sa sama ya ce idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'a in aka bawa shugabanci waɗanda ba su cancanci a basu ba to ku saurari alkiyama alkiyama ya tazo wannan shine abin da yake faruwa wanda bai cancanci ya jagoranci al'umma ba shi yake jagoranta da sai an duba wafi kowa ilimi wafi kowa tsoron Allah sai a ce to shine shugaba manzo Allah sai sama shi yake jagorantan al'umma gaba ɗaya duniyar musulunci da ya bar duniya sai aka duba to waye a gaba kuma shine Abubakar bayansa sai Umar sai Usmanu sai Ali haka abun yake ta tafiya to amma daga baya sai abun ya zama me ya zama hayaniya sai zama wanda bai cancanta ba shine zai zama me zai zama shugaba to daga nan alkiyama za ta bayyana kenan ta kusa ta tashi haka manzo Allah ya ba da labari iza usnida al-amru ila ghairi ali fantaziru sa'a aka ce wa manzon Allah rumawa mace ne take shugabantar su ita ce shugabar kasan su manzo Allah ya ce to a saurari alkiyama ta kusan tashi iza usnida al-amru ila ghairi alihi fantaziru sa'a to kaga alaman suna da yawa sannan haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dhiyyatil amanatu fantaziru sa'a in aka ci amana to ku saurari tashin kiyama to yanzu amana nawa ake ci mutum ya amince maka akan dukiyarsa ka zalunce shi ka hana shi ka ci amana mutum ya amince maka akan yarsa ya baka aurenta ya aura maka ita kaje kana zaluntanta to wannan alamu ne na tashin alkiyama da can zamanin sabai kowa yana mu'amala da kowa baka tunanin wani zai zalunce ka amma tafiya na tafiya kawai shikenan shi ɗaya dinga shiga cikin wato zuciya zukatan mutane yana lalata musu imaninsu yana ta umurtansu da munanan ayyuka shikenan sai imani ya rauni sai zama in za ka yi mu'amala kuma daga ba sai ka duba wane ne ya kamata na yi mu'amala da shi in ba haka ba zai ci maka amana to gashi yanzu ana cin amanar Allah ma subhanahu wataala don ka ɗauki amana ne tun kan ka zo duniya za ka bauta Allah ta'ala shi kaɗai ba za ka masa abokin tarayya ba amma da ka zo duniya kuma sai ka ce ina kai ba za ka yi wannan bautan ba kwata-kwata ko kuma za ka yi amma yadda ka ga dama za ka yi ta ka ka ce amanar Allah to wannan alama ce ta tashin alkiyama sannan haka nan manzo Allah sassama ya ce satakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asnimatil buqtil ma'ila la yadkhulna aljannata wa la yajidna rihaha fa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza fa idza laqitumuhunna fal'anuhunna fa innahunna mal'unat idan a ƙarshen zamani manzala sassama ce za a yi wasu mata suna tafiya kamar masu tufafi amma tsirara tsirara suke wato za a sa siket ya gwiwa kawai kwabri a waje hannaye a waje wuya a waje kai a waje ko kuma a sa wasu tufafi shara-shara gashi an sa amma kana hango fatan jikinta ta bayan tufafi saboda tufafin shaffaf ne shara-shara manzo da sassama ya ce to wannan alaman tashin alkiyama ne za ga suna tafiya suna dan kada kai suna yanga ce to nan ba za su shiga aljanna ba kuma ba za su ji kanshin aljanna ba kuma yan kun hadu da su ma ku tsine musu domin su la'antattu ne Allah ya riga tsine musu to da Allah yanzu akwai irin wannan matan ko babu akwai su da lokacin sahabbai hijabi ake sawa wal yadrimna bi khumurihinna ala jubihinna lokacin da ayin hijabi ta sauka mayafansa suka dinga yagawa suna yin hijabi da shi matan sahabbai shi yasa Aisha tace rahimallahu nisa al-muhajirin al-awwali lamma anzalla azza wa jalla wal yadharin bi khumurihinna ala jubihinna shaqaqna murudahunna fakhtamarna biha Allah ya jikan sahabbai mata sahabbai na muhajirai na farko matan sahabbai lokacin da Allah ya saukar da ayin hijabi yace su rufe kansu sai suka dinga tsaga mayafansu kawai suna hijabi da shi take kaga wannan suna wanda suka biyo wannan umarni da dumi-dumin sa to haka nan ya wajaba mace ta zama a cikin hijabi ba fitsarar riya ba ta rufe al'auranta gaba ɗaya jikinta al'aura ne in ba fiska ba da tafin hannunta to ta daina yawo tsirara in dai ta bayyanar da kirjinta ko wuyanta ko kwabrinta ko dantsinta to ta sani tsirara kawai take tafiya domin ta bayyanar da al'auranta gaba ɗaya to ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci mata su zama masu mutunci ba masu rashin mutunci ba kar su yi koyi da kafurai sai makomarsu ta zama ɗaya da kafirin faman tashabba bi qaumin fa huwa wanda yake koyi da mutane ranar alkiyama Allah zai tashe shi da irin waɗannan mutane ubangi ta ya ce azifatil azifa wato makusanciya ta kusa shine ma'anan azifa azifa tarahulu ghaira anna rikabana bi rihaliha fa ka'annaha annaha ka'annaha wato ainihin tafiya ta kusanta amma kai ka ce mutanen mu su suna nan a wuraren su ba su motsa da dafiyan ba kuma kamar sun motsa ne to saboda haka ubangiji ta'ala ya ambaci alkiyama makusanciya saboda ta kusa ta tashi kuma babu mu san yaushe za ta tashi ba baktata ne la ta'tikum illa bakta amma tana da alamu kananan kan a hankali za su dinga bayyana amma manyan alamun fa in ɗaya bayyana kawai shikenan kamar tsakiya ne ko carbi ka tsinka shi shar sai sauran su biyo baya to haka manya manya a ce ma madi ya bayyana dujjal ya bayyana annabi isa ya sauko shikenan ga wata dabba ta fito tana yi wa mutane magana tana dukan su tana cewa kai dan wuta ne wannan kwata ce kai dan aljanna ne tana yi wa mutane magana ga wani hayaki ya turnike duniya a kasa gane kansa sannan sai ga wuta daga adin daga yaman tana koro jama'a tana kai su inda za a yi tashi alkiyama shikenan fa daga wannan sai wannan ya juju da majuju sun addabi mutane annabi isa ya yake su sai wannan ya zo sai shikenan take da su za su kare kawai shi shikenan duniyan ta tashi kuma rana kawai sai ta fito ta yamma yanzu duk wanda bai imani ba kuma lokacin imani ya wuce rana ta fito ta yamma in ka yi imani ma aikin banza in da kana sabon Allah ka ce ka tuba ka yi aikin banza an kulle kofan tuba in da baka wani kyakkyawan aiki baka ce yanzu za ka yi ka yi aikin banza an kulle karban ayyuka gaba daya yanzu kan za a tafi lahira ne a je a hisabi wurin sakamako azifatil azifa makusanciya ta kusanta ita ce alkiyama kwanan nan za ta tashi gara ma mun shiri kawai kullun ya zama kana kan shiri shi yasa Allah ta'ala ya sa bai ce ga lokacin da za ta tashi ba don ka zama akan shiri inda an ce ran kaza ga watan kaza a shekara ta kaza mutum sai ta sharholiyansa ida sauran wata ɗaya sai tashi fafa fafa fafa shi zai gyara imanin sai tuba sannan ya zama mumini shi ke ne je shiga aljanna ya ci bulus ba mana sai dai kai tabautan kai tabautan baka san da za ta tashi ba baka san ran da zaka mutu ba wa abudu rabbaka hatta ya ce kal yaqin ba za yi wa Allah wayo ba kai tabotan hamurtuwa ta zo maka in ba ta zo maka ba ran kiyama ta tashi har ta tashi maka alkiyama ne shikenan sai ka je ka girbi abin da ka shuka amma ba za ka yi wa Allah ta'ala wayo ba ubangiji ta'ala ya ce laysa laha min dunillahi kashifa ita alkiyaman nan ba ta da wani mai hana ta zo ba Allah ba subhanahu wataala Allah ya riga ya kaddara ta ba wani wanda ya ce alkiyaman nan ba za ta tashi ba a to Allah akwai wanda ya sai jayya da shi ne mutum ya zo ya tsaya gaban Allah ya ce ka ce za a yi alkiyama baka isa ba akwai wanda ya isa haka babu ko Allah ya kaddaro to ne zo ya ce zai kare mutane zan tare muku alkiyaman nan ba ta zo ba shi wane ne shi shi ma ta kansa yake yi to saboda haka shi sa Allah ta'ala ce ba me yaye muku ita ni zan zo da ita kuma na kaddara sai ta zo me maganin tashi alkiyama ne ka gyara ka da halayenka kawai ka ji tsoron Allah duk wannan birkitan da ake na tashi alkiyama kai baka da shi in dai ka zama bawan Allah mutumin kirki to amma fa dole ka zama kana tsorace kafin alkiyama kuma ta tashi to sai Allah ta'ala ya baka aminci kuma in ta tashi din sai zama babu tsoron amma in baka ji tsoron ta ba to sai ka fi kowa birkita kuma ranar alkiyama a to ai ubangiji ta'ala ba da labari ya yi nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna ku ji tsoron Allah in ji ubangiji ta'ala ya ku mutane ku ji tsoron Allah girgiza alkiyama mai girma ne tana da girma ranar da za ku ganta na a ranar ne mace tana da ciki sai ta haihu ko ba ranar haifon ya zo ba saboda birkita kawai ta tsorita sai ka ji kawai mata suna ta haihuwa duk masu ciki suna haihuwa kawai sai ka ji kukan jirajirai ko ta ina mace tana shayar da ɗanta fa ya kama maman yana sha amma saboda birkici kawai sai ta jefar da yaron kawai sai ga mutane sun rude suna maye alhalin ba su sha abun maye ba kowa ya rikice kawai ya rude ya rasa inda zai sa kansa to wannan fa ita ce wannan ranan kana ta gudun jama'a ana bin ka za ka ɗauka za a tsora maka zunuban mutane ne to kaga wannan ranan ba karamar rana ba ce to amma idan mutum ya gyara imanin sa ya ji tsoron Allah Ubangiji ta'ala sai masa gata a wannan ranan sai ya zama shi kuma ya samu kariya ya samu aminci ana cikin rudu amma shi kuma yana cikin nitsuwa akwai bayin Allah na gari wanda za su samu wannan gatan Allah ya sa muna cikinsu su sai Allah ta'ala ya ce afamin hadhal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu ubangiji ta'ala yace afamin hadhal hadithi ta'jabun ta yanzu kuna mamakin alkur'ani don kafirai mamaki suke wai ba Allah ne ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani ba ya zai ce Allah ya masa wahayi su suna mamakin wannan abu to shine ubangiji ta'ala yake kalubalantan su yace yanzu da alkur'ani ne kuke mamaki shine afamin hadhal hadisi ta'jabun kuna mamakin wannan magana alkur'ani fa maganar Allah ne kuma duk mutumin da yake da hankali qur'ani na ya san ba maganar mutum bane ba wanda za ka ɗauki maganarsa ka karanta ta yi daɗi irin alkur'ani ta yi fasaha da balaga irin alkur'ani ba littafin da za ka ɗauko kana fassarawa kana bayani ana jin daɗi kamar alkur'ani saboda magana ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala to kuna mamakin alkur'ani me abun mamaki a ciki da ka karanta ka sani daga Allah ne ka sallama ka miƙa wuya ka yi imani sannan wa tadhakuna wala tabkunu ku dinga dariya kuna yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isgidanci ba za ku yi kuka ba ya kamata ku yi kuka inda sahabbai suke yi an karanta musu alqur'ani sai kaga idanunsu yana zubar da hawaye sai kaga sun faɗi suna sujjada suna kuka alqur'ani sai kara musu khushu'i kankan da kai na zuciya to mutu ya zama haka wato shi alqur'ani ba abun dariya bane alqur'ani abun kuka ne ana karanta alqur'ani ana dariya wallahi tallahi wannan kuskure ne ƙura'ani ana karanta shi ana dariya sai dai ana kuka sai dai a cikin bayanai za a iya kawo wani abu wanda za a ɗan yi dariya ɗan daidai gurgudu amma ɗauki karatun alƙur'ani wuri ne na dariya wuri ne na hira to wallahi wannan kuskure ne ba haka sabai suka yi ba kuma ubangiji ta'ala ba haka yake nufi da alƙur'ani sa ba idan ba a yi kuka na hawaye ba a yi kuka na zuci akwai ayoyin da zaka ji suna ka ko ba yi hawaye ba zaka ji a zuciyanka hankalinka ya tashi to wannan shine zai kara maka imani amma kai kana ta neman wai ta ina za a bada dariya wasu ba haka suke zuwa tafsirin fa wai ta ina za a bada dariya su yi dariya ta ina za a yi kabbara mu yi kabbara shikenan ran da aka yi kabbarori masu yawa ka koma kana ta dariya yau ka yi ka more wai mutum ya yi kabbara ya more in an bada dariya da yawa ka koma kana dariya yau ka yi dariya sai ka je kai ta bada labarin wannan abun dariya ne to da Allah me ya kara maka ne ya kara maka wani imani ka kara ai ba haka magabata suka karantar da alkurani ba kuma ba haka suka saurari alkurani ba yasa muka ce mu kabbaran ma ba mu yadda a yi ta a sarari ba ka yi ta a zuciyarka kawai in dai tsakaninka da Allah kake yin kabbaran ka yi a zuciyarka sai ta maka tasiri amma ba ka yi ta wanda za ta ruɗe mai tafsiri ba ka yi ta masa kabbara kana ta zuga shi dinga faɗin abubuwan da bai kamata ba ya dinga kwakulo maka abubuwan da za ka yi kabbara kawai ba abun da zai gyara maka imaninka da halayenka wanda zai sa ka samu tsira gobe kiyama ba ai don kai haka baka yi mai tafsirin adalci ba mai karatun baka masa adalci ba karar ruɗa shi kawai kake kana son ya kai kansa wata ƙololuwa inda bai je ba kuma kana so ya dinga kwakulo maka kullum abin da za ka yi kabbara in ya zo yi tafsirin ya koma sai ya dinga tunani yau kabbara nawa aka yi idan kaɗan ne to sai ya ji haushi in adadin kabbarorin sun yawa ya ji daɗi to gobe kuma wani tanadi zai maka kabbarorin su yawa haka ne zama shirme amma in ba a kabbaran kenan ka tashi ka yi karatunka wanda yawa tasiri a zuciyarsa ya masa wanda bai masa ba kuma gobe ma sake dawa kila a hankali a hankali har abun ya shiga zuciyarsa ba sai an zo an ruɗa wuri kamar wurin hira ko wajen siyasa ba yanzu yan siyasa yan suna kamfe ba sai ka ji wuri ya ruɗe ba kawai sai ka ana ta ihu ana ta wasu maganganu hayaniya kawai ana magana ana hayaniya to karatun alqur'ani za a yi wa haka wa iza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun in ana karanta alkur'ani ku yi shiru ku saurara don ku samu rahamar Allah subhanahu wataala haka Allah ya ce ka saurara ka shiru ka nitsu don ka samu rahamar Allah ta'ala rahamar na sauka to kuma sai mu yi ta hayaniya mu yi ta hayaniya sai mu ji hayaniya kawai tana ta tashi a cikin karatu sai ka kasa jin wani abu ma da malamin ya faɗa ba za ka ji ba saboda kabbarori da yawan hayaniya da yake wuri amma a yi tsit a saurari maganar Allah ta'ala saurari bayanai ya shiga zuciya wallahi karatun ya fi amfani wanda ya saurara a rediyo ma sai ya ɗauka kamar ma babu masu sauraro sai ka ji tsit kamar ba masu sauraro shikenan kuma akwai ɗin suna sauraro kai ma kuma kana ji amma aka ruɗe da hayaniyan to sai ya zama kawai an yi nishaɗi ne kawai an tashi saboda haka mu ji tsoron Allah wallahi alqur'ani ba an saukar da shi saboda kai nishaɗi bane kawai don ya kara maka imani ne shi yasa ubangiji ta'ala ce wa tadhakuna wa la tabkun a dinga karanta alqur'ani kuna dariya ba za ku yi kuka ba ka kafurai ake tuhuma da wannan to mu ba za mu ɗauki irin ɗabi'unsu ba idan ba mu yi kuka ba to kuma ba za mu yi dariya ba sai zama babu yabo babu fallasa ana tsaka-tsaki dai yafi akan mu yi ta dariya mu yi ta dariya kawai mu da abun wurin hira wurin tafsiri ya zama wurin hira Allah ta'ala bai saukar da alkur'ani domin a yi hira da shi ba sannan ubangi ta ce wa antum samidun ku kuna rafkanannu ana karanta alkurani ku ko kun rafkana kuna ta dariya kuna hararo wasu abubuwa daban qur'anin baya muku tasiri Ah, to in ba rafkanin ne ba waye za a karanta irin wayannan ayoyin a fassara bai ji su a zuciyarsa ba kenan yi ana fassaran hankalinsa yana wani wuri ne zuciyarsa tana ta wani wuri ba ta tare da alqur'ani yasa Allah ta ce wa antum samidun kuna rafkanannu qur'anin baya shigan ku ba kwa masa sauraro na fahimta na ƙara imani wanda zai ƙara muku imani da tsoron Allah Allah ya zargi kafurai da irin wannan to don Allah kar mu ɗauki irin wannan ɗabi'a mu zama masu nitsuwa masu sauraron wa'azi don mu yi amfani da shi don ya mana tasiri a zuciyarmu ya ƙara mana imani in mun tafi haka wallahi mun yi rabo duniya da lahira in ko muka saba to wallahi mun dau ɗabi'an kafirai ne ba za mu samu rahamar Allah subhanahu wataala ba don mai sauraron mai shirin shine wanda Allah ta'ala ya ce zai samu rahama din sannan ubangiji ta'ala ya ce fasjudu lillahi wa'budu ku yi sujjada don Allah sannan ku bauta wa Allah subhanahu wataala wato sujjada ana yi wa Allah ne kawai in ka je kaiwa wani kayi ridda ka bar addinin musulunci kuma zaka dawo ma autan jahannama sai dai in ka sake dawowa cikin musulunci kafin ka mutu sannan ka bauta wa Allah ta'ala kar ka bauta kowa in ka je kaiwa wani ibada ko kai wa Allah in kai wa wani kai wa Allah shirka zaka dawo ma cikin wutan jahannama sai dai in ka dawo zuwa ga musulunci tun kana raye anan Allah ta'ala ya cikata wannan ayan wannan suran da fasjudu lillahi abudu lokacin da manzo Allah ya karanta wannan suran a gaban kafurai hadisi ya inganta musulmi suka yi sujjada kafurai mushrikai suka yi sujjada aljani ma san da suka yi sujjada wasjudu lillahi wa fasjudu lillahi abudu kowa mutum da aljanna mu'mini da kafurai duk suka faɗi suka yi sujjada kamar yadda na bada kissan a farkon wannan sura aka zargi mushrikan suka ga ne mafi wai an bi allolin su ne kuma ba haka bane labari ma ji wa sabai da suke habasha cewa me ai duk mutanen maka sun musulunta sai suka dawo da suka dawo sai zama ba haka bane mu'jizan alqur'ani ne ya kama su shikenan suka shiga wannan hali saboda haka alqur'ani wato yana girgiza dukatan mutane hankali yana tashi wannan wurin kuma an karanta shi ana yin sujjada wato sunna ne ai sujjada a wannan wajen wannan ayan ita ce aya ta karshe ta suratu an-najm insha Allah gobe kuma za mu tashi suratu suratul qamar kuma kafin mu zo gobe zan ba ku haƙuri wato tafsirin mu na bana za mu tashi da wuri ba kamar yadda muka saba ba za mu yi zama ne ashirin da ɗaya wato sati uku so da ranar alhamis za mu rufe tafsirin insha Allah zan koma makaranta yanzu saura mana kenan zama guda shida saura mana kwana shida insha Allah daga nan za mu rufe kuma sai wata shekaran idan ubangiji subhanahu wataala ya kai mu na faɗa muku ne saboda kada ranar kawai idan ta zo in ce muku gobe za a rufe tafsiri abun bai zai daɗi ba na'am